uwa matasa barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta. Rakiya Rimi. Ya ne Gora. <laughs> Alhamdulillah yau da me kika zo mana. To yau zan fara ne da jihar Difa inda a cikin 'yan lokutan nan garin ke fama da wasu faɗace-faɗace tsakanin matasa 'yan fada da kuma inda ake cema 'yan fale. A cikin takaitaccen rahoton za mu gabatar da wani salon da matasa ke amfani da shi na TikTok wanda suke ce ma Nyebbe Party. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki zancen gasar triathlon. Gwara kamar yadda kika faɗa za mu fara da jihar Difa inda ake fuskantar faɗace-faɗace tsakanin matasan fadodi da na fale. Haka ne gora har ma hakan ya jawo mutane uku sun rasa rayukansu a satin da ya gabata. Ta cewar mai unguwar sabon kare Mandore Madu iyaye ne ya kamata su ƙara kulawa ga dai tsokacin da yawa abokin aikin Mani Musa. Yara an bar su su kaɗai suna faɗa su kenan al'umma ce ya kamata ta bada tarbiyya ga waɗannan yara idan iyaye ba su kula kula da yansu suna fitowa suna yawo cikin ruɗuwa wando bakin duwawu yana faɗuwa ba su cikin su kuma idan faɗa ya barke sai su rika kashe junansu kuma akwai rashin aiki domin yara da shekarun su ya aiki ba su da aiki. Gora yanzu bari mu nufi garin dogon dutse inda matasa da dama ke ɗaukan horo a cibiyoyin koyon aikin hannu. Haka ne gora waɗanda suka kammala makarantar har sun fara aiki domin su ga rahoton Abdulaziz da Yuma. Makarantun koyon aikin hannu da fasaha da dama an kafa su ne da fannoni masu muhimmanci a dalilin rashin ma'aikata kwararru a wasu fannoni a Nijar. Umaru Dan Aisa babban jami'in kula da ilimin koyon aikin hannu da fasaha ne a Dogon Duci. A lokacin baya idan moton ka ya ɓaci mutum ɗaya ne magyari, amma yanzu ko ina ka shiga bisa hanyoyi za ka tarar da magyara biyu ko uku. Kuma muna da masu gyaran wuta matasa da aka baiwa horo. Abdu Mudi wani tsohon ɗalibin makarantar koyon aikin hannu da fasaha ya ba da shaida. Na samu horo a kan makanikanci tun shekara 2012-2013. Yanzu ina da gareji na kuma ina samu Wannan sakamako mai kyau da aka samu ya sanadiyar matasan dogon duci suna shawar waɗannan makarantu sosai. Gora karo na biyu kenan da aka ƙara haska fim in Bubakar Jangare Mega mai bada umarni na ƙasar Nijar fim da ake ce ma Sai dai Gora a babban birnin ya mai kaɗai ne aka haska kashi. Ba ma shi kaɗai ba yawanci masu ba da umarni bakin su kawai babban birnin Yamai. Ko yaushe za a fara kai irin wa'annan abubuwan ga sauran jihohi? Amsar wannan tambayar a cikin rahoton Olivier Asogbavi. A ranar bakwai ga watan january matashin nan mai nada Silma Musa Jingarai ya nuna wa jama'ar Niger naɗin film insa na baya-bayan nan Abdulrashid Abdullahi. Akto ne a cikin film din na Pardon shi ya yi rol din Gringo a cikin film din Wannan ya samu kasance a cikin mutane masu farin ciki saboda al'ada rayuwarmu ce musamman harkar fina-finai ganin 'yan uwanmu sun zo da fifi sun taɓa ma aikin da muka yi mun yi alkawari za mu yi aiki mai kyau fiye da wanda muka nuna ma film ɗin le pardon yana kan sakawarsa na biyu a nan yame a ganin wanda ya naɗa shi musa jingarai sha'awar zuwa cikin wasu jihohin na da mahimmanci to amma rishin hali ya hana shi yana daga cikin tsarinmu ina son na zagaya a cikin sassan ƙasa a wata mai zuwa. Eh, Saka film ɗin ya kasance wani lokaci na gamuwar nishaɗi ga mazamna birnin Yame wani lokaci inda ma'abuta silma suka yaba wata ƙyarƙyar asili ta ƙasar Nijar. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau Gora. Yau masu sauraron mu za ku shi ainihin abin da ake nufi da Niyabbe Party. Haka ne Gora, wata haɗuwa ce ta matasa masu amfani da TikTok domin su ci wake da shinkafa a tare cikin annashuwa. Abokin aikin mu Olivia Asalvavi ya halarci wani Niyabbe Party a anguwar Haroban Dasa Giya babban birnin Yamai. A wannan marece a gidan ɗaya daga cikin masu ɗaukaka tsarin TikTok na yanar gizo ne wannan rukunin matasa ya kasance. Dalilin yin hakan shine su ci girki na shinkafa da wake wani abinci da matasan yamai yake shawa sosai. Matasan da suka fito daga fannoni daban-daban na ayyuka sun haɗu wuri ɗaya ne sanadiyar kafar sada zumunta ta TikTok sun kuma tarbe mu ne a daidai lokacin da suke cin wake da shinkafar. Kaliyatu Usmana ita ce mai tsara wannan shiri da suka kira Niebs Party. Oh, Muna nan ga Niebs Party ina iya kiran shi haka. kungiya ce muka kafa sai muka yanke shawarar haɗuwa don cin abinci mai zafi da kuma tattaunawa bisa abubuwa da dama saboda da yawancinmu nan mu matasa ne kuma 'yan kasuwa. Yau duk da sanyi za mu ci abinci mai zafi don korar sanyi. Shinkafa da wake da aka yaba wa mai da garin tanka domin ganin girkin ya daɗi sosai. A wani lokaci na sanyi haɗuwa kusan wuta domin tattaunawa da juna abu ne mai kyau kamar yadda wasu matasan ke cewa tare da tunatar da cewa ta hanyar TikTok ne suka san juna. TikTok ne ya haɗa mu mun ƙirƙiri ƙungiya haɗuwar mu ta uku ce wannan. Mun zo ne muna hira. Abu muhimmi shine haɗuwa kuma kun gani dai. A yayin da wasu ke ganin cewa shafukan sada zumunta na marasa aikin yi da matasa masu buƙatar shakatawa ne. Maktar matashin ƙwararren likita cewa ya yi shafukan sada zumunta na karfafa alaƙar abokantaka. Mun fito daga cikin lokaci na nisanci mun yi kusanci ga shi yau mun haɗu. Mun haɗu mun san juna kuma za mu haura haka tare. Waɗannan mambobin NEPS Party suna sagayawa ne a gidan ɗaya daga cikinsu lokaci zuwa lokaci. A wannan duniya mai cike da abubuwan damuwa haɗuwa domin cin abinci tare da samun sabbin abokai wata dama ce mai kyau ta shakatawa. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Ranar Lahadin da ta gabata gora aka gudanar da gasar wasannin da ake cema triathlon a unguwar Kombo na nan babban birnin Yamai. Matasa ne masu tsakanin shekaru goma zuwa shekaru ashirin da uku suka halarci gasar. Lahadin da ta gabata ma'aikatar zamanantar da birane ta Nijar ta kaddamar da ayyukan wasannin ninkaya tseren keke da tseren gudu a unguwar Kombo da ke nan birnin Yamai. Matasa masu shekaru goma zuwa ashirin suka fafata cikin waɗannan wasanni sulai dantani mai horar da 'yan wasa irin wannan haduwar yana ba mu ƙwarin gwiwa wannan zai ba mu damar samun ta yawan mutane da za su mayar da hankali a kai kun ga dai yadda muka yi gangamin jama'a duk da rashin wurin ninkaya domin shiryawa matasa sun samu damar motsa jiki tare da samun lambobin yabo a shiya shine misalin isufu sani buraima zakara cikin rukunin elite home a wannan wannan fanni na wasa ina iya cewa a karo na farko ne da na ga irin wannan shirin kuma ya bani damar tunawa a gasa ta ƙasa da ƙasa da na halarta a shekarun da suka huce. A dunkule wannan kwamfala ta samu karbuwa daga wajen al'umma da suka halara domin goyon bayan masu halarta gasar da kuma jinjinawa waɗanda suka ci nasara. anan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu ne mun gode muku da sauraron shi da kai za ku yi sake sauraron shi a kan lambar uku biyar kyauta tare da airtel